kaina domin in tabbatar da na yi amfani da ayyukan da na yi a gwamnati da kuma a siyasa domin in kawo ci gaba a ƙasanmu amma musamman abin da ya fi damuna kamar yadda nake faɗa wa yayana ga yayana dai na haife su da yawa shin wani irin ƙasa zan bar musu da kuma irinsu sauran 'ya'yan jama'a wannan shine kawai yake ingiza ni yake saka ni kowane lokaci na ga na samu dama in ce to bari in gwada ya Allah Allah ya bani wannan karo idan ka samu ka zama shugaban kasa wani abu za ka yi daban da abin da ake yanzu watakila na bada abin da aka yi a baya a mulkin pdp zan ɗauki abubuwa guda biyar musamman rashin zaman lafiya da yake abin nan eh, kowane bangare eh, na ƙasar nan baki da kudu da arewa rashin haɗin kai domin rashin adalci a gudanar da harkokin gwamnati ga kuma tattalin arzikin ƙasa ga kuma harkan ilmi sannan kuma ga kuma duba yanayin zamantakewa mu ni a nawa ra'ayin gwamnatin tarayya ta ɗauki harkokin eh, gwamnati Eh, mafi yawa eh, wanda ya kamata a ba jihohi da kuma kananan hukumomi su yi su ba gwamnatin tarayya ba to waɗannan abubuwa guda biyar su ne na ce zan fuskanta idan an zaɓe ni kuma allah ya sa na zama shugaban ƙasa. amma ta kake kaka za su kawo sauyi saboda kusan kowa kowa da takara zai ce zai waɗannan abubuwan amma kai me za ka yi daban da ya bambanta da abin da yake eh to bambanci na domin ni na taɓa yi an gani su sun taɓa yi an gani ne yanzu misali mu dauki harkar tsaro da kai magana musamman arewa din nan arewa maso yamma ya za ka tunkari waɗannan matsalolin yadda za mu tunkari waɗannan matsalolin mun ce da farko za mu ƙara yawansu yawan jami'an tsaro na biyu kuma za mu ƙara musu kayan aiki kuma za mu ƙara musu eh, kaman albashi da allowance waɗannan mun kirga su wanda za mu yi su nan take sannan kuma akwai eh, wata shawara da muka ce za mu duba yanayin ko za mu bar jihohi su ma su sami jami'an tsaron su akwai matsalar yajin aikin malaman jami'a a su tafi yajin aiki ya za ka tunkari wannan matsalar eh zan nemi in zauna da su ban ga matsala ba tun da yanzu shekara ashirin da wani abu na da university daidai da rana da ba mu taɓa samun yajin aiki ba me yasa domin muna biyan su albashin su muna biyan su alawans nasu da komai da amma wata wasu wannan jami'ar kuɗin da ake biya na makaranta mai tsada ne sai yan sai wani da ba ne don haka ba kowa zai iya eh to ai ko a da ko a makarantar ko jami'o'in gwamnati akwai wannan akwai abin da ake cewa federal eh, scholarship board eh, za mu farfado da wannan abin nan ma'aikatan domin mu tabbatar duk wani wanda ba zai iya biyan bashi abin nan kuɗi makaranta ba sai a bashi bashi in ka gama ka yi aiki ka biya haka ake koyi na duniya hmm, batun haka zo batun lafiya um, akwai karancin likitoci kusan duk likita ɗaya a yanzu a najeriya na duba kusan za a cewa mutum dubu biyu ke a karaba zai duba mutum dubu biyu kuma da daman suna fita su tafi kasashen waje kasar kasashen waje domin su aiki idan har ka zama shugaban najeriya ya za ka duba wannan matsala ta matsalar likitoci idan ka tuna ai akwai shekarun baya ma da suka wuce kafin mu zo kafin a fara mulkin demokradiyya 1999 mun samu irin wannan matsala yawancin likitocinmu sun tafi saudi arabia sun tafi ina ina da sauransu amma karan bayan mun dawo demokradiyya muka pdp ta kafa gwamnati da muka gyara you know, asibitoci sannan kuma muka ƙara kudade da sauransu ai likitocin sun dawo don haka abu ne wanda gwamnati in tana da niyyar yi za ta yi kana nufin yanzu ka dawo da likita idan ka sama ka ka da su su dawo su insha Allah me ya sa za su dawo na daya ka tabbatar da ka gyara asibitocin nan suna da kayan aiki na biyu ka gyara musu albashin su sai su dawo amma ku masu hannu da shuni kuna fita waje ba kwa zama a gida me kake nufi masu hannu da shuni masu kuɗi attajirai da shugaba da jami'an gwamnati in suka tashi rashin lafiya wani ko ciwon kai yake sai ya hau jirgi ya tafi waje a duba shi mutum ana ganin wannan yana sa daga cikin su ina zuwa waje amma ba wai don ciwon kai ba idan muka zo dangana harkar siyasa musamman jam'iyyar ka akwai rikici musamman da wanda ake ce musu G5 governors wasu gwamnoni guda biyar ba ka ganin kana da babbar matsala musamman kuma waɗannan gwamnonin kusan duk sun fito ne daga jihohin da pdp take da ƙarfi a gaskiya kowane jam'iyya tana da matsaloli ba jam'iyyar da ba ta da matsaloli kuma muna nan muna magana da su har yanzu kuma da yawa daga cikinsu suna zaune ba nan ba ba can ba kuma mun tabbata ba zai kawo mana wani matsala da zai hana mu cin zabe ba tunda a gaskiya mun amince da yadda za a gudanar da zaben a yanzu domin ba irin zaben da ba ne inda gwamna zai tsaya ce sai wane da wane da wane za ku zaba da sauransu a an canja doka ta canja yanzu zaɓe yana hannu mai zaɓe akwai yan sakar shugaban ƙasa musamman wanda ake kamar na dan takarar jam'iyyar lp labour party da kuma nnpp ana ganin waɗannan za su yi maka kancal harkar siyasar ka da wataƙila da kuna tare da su da hankalin ce, amma wataƙila za su yi tare maka da hankali. a ko da kowa da kowa ya ce zai zaɓe ka ƙasar na hankali ka ba zai kwanta ba sai ran da aka yi zaɓe ka ce. amma waɗannan fa labour party da misali fita obi da kwankwaso ba sa tare maka da hankali irin jama'a da suke da su. ni ba su tare min da hankali. akwai yiwuwar cewa wataƙila nan gaba kafin zaɓe ku haɗu da ɗaya daga cikinsu. kwarai da gaske ne kwarai me zai hana. kana zaurci ai siyasa ce. kana zaurucin su kuma dai kana ganin zai iya yiwa ne muna magana da su muna magana da ba shakka muna magana da su kowanne su yana iya zuwa tinubu abokin tafiyar ka ne tare ko taso mai a asali guda daya shehu yaraduwa yanzu kun rabu kuna jam'iyyu daban-daban wataƙila za a iya cewa ya san lagonka harkar yadda kake tafi da harkar siyasar ka wataƙila zai iya maka illa kana tsoron wannan mm, ba ni tsoron ai ni ban taba jin tsoron kowa a siyasa ba akwai zarge-zargen da ake yi maka neman na cin hanci da rashawa zargi ne a kawo shaida mana za ka bayyana dukiyar da ka mallaka kamar yaya eh, dukiyar da na mallaka na rubutawa a wajen asset declaration ina an ce eh, bayar yan jarida su duba sai sosai bayas. bayar akwai matakin da gwamnati ta dauka gwamnatin nan mai ci ta rufe iyakokin najeriya ta hana shigo da wasu kayayyaki kana neman takarar shugaban kasa idan ka samu ya za ka yi musamman ganin cewa kai tsohon jami'in kastam ne na hana fasa ƙori ya za ka yi da iyakokin najeriya eh to da farko dai najeriya tana ko kuma ita ce ma tana wayanda suka kafa wannan kungiya na afirka maso yamma da ake cewa ecowas a cikin Ah, dokokin ecowas doka na farko ma ya ce tsakanin mu kasashen afirka ta yamma ah, tafiye-tafiyen jama'a da kuma harkokin kasuwanci ba za a rufe shi ba in za a rufe shi sai an zauna an yi shawara da sauran kasashe wannan gwamnatin da ta zo ba ta yi shawara da sauran kasashe ba sai ta kama iyakan ta rufe to shi yasa ɗaya daga cikin abubuwan da na yi alkawari zan yi shi ne zan buɗe iyakacin abin nan boda a ko'ina a ƙasar gaba ɗaya muna da jami'an kastam da jami'an tsaro dama waɗanda suke tsaye akan boda duk abin da ya kama haram ne ko kuma sai an biya kudin kastam da sauransu a ci gaba da yin haka amma a bar mutane da kuma kasuwanci ya haɓaka kamar yadda yake da. amma ita gwamnatin ta ce ta yi wannan ne saboda taimakawa manoman cikin gida su bunƙasa noman su kuma a daina shigo da kayan da suke gurɓatattu marasa kyau cikin najeriya me yasa muke da jami'an kastam har da waɗansu jami'an tsaro na najeriya kana son kana ga goyon bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal me yasa kake goyon bayan wannan ƙungiya kuma kana gamsuwa da irin da take takawa to ai ya fi shekara ashirin da biyar yanzu ina goyon bayan arsenal ah, kuma a harkan eh, kwallo wani lokaci ka ci wani lokaci ba za ka ci ba kuma haka rayuwa ma take gaba daya wani lokaci ka yi nasara wani lokaci ba za ka yi nasara wataƙila ka zama shugaban kasa za ka wasu najeriya su yi kwallo a zan kawo su insha allah <laughs> insha allah zan kawo su to muna godiya ai da na je ingila ma sun ce mini to mun san kai dan arsenal ne to yaya na ce ah, har yanzu ni dan